Barka da zuwa wannan channel namu mai albarka. To, abin da ya kamata mu sani akwai 'yan kaɗan 'yan jawabai kaɗan da zan yi, wanda wani abu ne wanda ya kamata mu wa Allah godiya, wato yana cikin in Allah ya yi muku wani abu to ku gode mai in shakartum la azidannakum Allah ce tabbas in kun ka gode zan ƙara muku. to Allah muna godiya gare ka yana cikin baiwar Allah ku yi kira ku yi faɗakarwa Allah ya karbi Allah ya kaddari fadakarwar ta karbu jama'a mun dade muna magana akan cewa matsalolin arewacin Najeriya musamman na 'yan ta'adda babu mataki illa kowace jiha ta ɗauke civilian GTF a haɗa su da jami'an tsaro a ba su kayan aiki su tsare garuruwansu mun yi ta wannan an ka samu wasu suna ta faɗa da abin saboda ba 'yan ta'adda kariya musamman gwamnatin tarayya ta yi tsaye dole dole ba za a yi wannan ba sai dai a kira su Bello Turji a ba su abin da suka so saboda suna da masu gidaje cikin gwamnatin tarayya tarayya to alhamdulillah gwamnati gwamnonin arewa sun karbi wannan kira ko basu karba ba musamman ba za mu manta da gwamnan Katsina ba muna roƙon Allah shi mai jagora abin da yayi yayi abin da ya dace kuma ya nuna yana kishin al'umma te kuma wallahi wannan abin da ya ba karamin abu na ba mu sa cikin addu'a ba shi ɗaya ba da sauran gwamnoni irin gwamnan Zamfara irin gwamnan Sokoto irin gwamnan Kebbi irin gwamnan Kano irin gwamnan Yobe da Jegawa da sun ka taru abinda ya kamata ku sani yana da wuya jam'iyyarka jam'iyyar da kake ganin tana da shugaban kasa ta hito da wani tsari kayi kokarin kauce mai ba karamin abu bane to amma me yasa sun kai wannan sun fahimci cewa gwamnatin tarayya tana da manufa ne na ruguza arewa tana da manufa na an shirya wani shiri na cewa sai an ga baya ga arewa amma sun ka daure zuciyarsa sun kai matsaya guda muna roƙon Allah shi musu jagoranci wannan abin da sun ka dauku ya Allah ka shiga ciki ne Allah ka sa makiya su ji kunya ina masu son su ba su ga turji kariya watan kunya ku ya tsaya wallahi mutu bi gaizikum wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun Allah ce sun kulla makirci wani irin makirci wa makarna makaran mu ko mun yi sakayya makircin gare su wa hum la yashuruna ba su sani ba suna can suna ta kulle kulle suna ta kulle kulle bayan kasa saboda a amshi kuɗi ga gwamnatin tarayya da nuhin sulhu da yan ta'adda a ƙara musu ƙarfin gwiwa su ƙara sayan makamai to Allah ya sa waɗannan gwamnonin sun faɗaka muna roƙon Allah shi musu jagoranci muna roƙon Allah shi musu jagoranci abinda muke fata kowace jiha cikin jihohin jihohin arewacin Najeriya 'yan majalisar ta su yi doka wace irin doka shine duk sadda an hakama ma dan ta'adda kotu ta tabbatar mai da laihi ne a kashe shi kawai inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu aw shine inna ma jazaa'ul ladzina adatu hasarin abin sani kawai jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu waɗanda suke yaƙuwar Allah da manzon Allah ai waɗanda suke yaƙuwar bayan Allah wayas auna fil ardi fasadan suna yawo da banna a bayan ƙasa su tada hanya su kone mota su tada hanya su kashe mutane Allah ya ce an yuqattalu a kakkashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a kace hannayensu da kawahuwansu ta sabani zalika lahum hizbun fil dunya wa lahum fil akhirati azabun azim wannan shine kaskancin su a nan duniya kuma lahira suna da wata azaba mai radadi ya Allah muna roƙonka waɗanda sun kai wannan aiki Allah ka saka kanka musu da alkhairi ya Allah ka gwada muna bayan su galla turji ya Allah ka gwada muna bayan su galla turji abin da ya kamata ku sani duk arewacin Najeriya babu inda ba a yi sulhu ya hi goma da yan ta'adda suna walwalewa ba an ka samu wasu wai suna cewa wai a'a gwamnatocin sun ka saba ba yan ta'adda sun ka saba ba tsakanin ku da Allah yana yiwa a ce da duk gwamnatocin da akwai sabawa sun kai a'a su yan ta'adda masu gidaje gare su na faɗa muku na sha kalubalantar wasu yan siyasa game da wani abokin Bello Turji da aka ce wa Musa Kamarawa yayi ikirari da kai ne an ka tambaye shi wasu sojoji wa kashe su yace Bello Turji ya kashe su yayi bayanai amma ƙarshe wasu miyagun yan siyasa waɗanda yanzu suna tare da federal government sun kai hanya hanya yanzu magana da nake muku an sake Musa Kamarawa kun san abin mamaki saboda muna hucci da makircin waɗannan 'yan siyasa masallacin da nika tafsiri Bauchi Road don a sama Murtala Bello baɗin ciki da an kasa ku Musa Kamarawa kusa abin da yayi masallacin Bauchi Road ya taho ya samu wani ɗaya daga cikin ɗalibai na yi mai magana ya ce a haɗa ma malam ina son magana da shi Ya ce magana mi haka son kai da malam ce bayanai na son in wa malam na abu hannun da akwai na yan siyasa cikin wannan yana haɗa min na ce ka haɗa ma Musa Kamara ban magana komi da shi kun san dalili miyagun sun ka turo shi zo ka yi magana da malam don haka wata rana sai ka kama sunan malam ka ce ai ka taba haduwa da malam kuna fahimta yadda abubuwan suke wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin suna kulla makirci Allah yana mai da makircin gare su Allah shine mafi iya sa sakayyan makirci an kama wani yaron turji kun san abin mamaki da ana yi mai tambayoyi yaya mi a alaka ka da turji yace shi ka amso ma turji kuɗaɗɗaki motoci agga turji ya kuɗi har da zariya ya ambata motoci agga turji da aka yi mai jigila shi ka zuwa yana amso mai kuɗi yana amso miliyan biyan miliyan goma amma daga ƙarshe wannan yana cikin waɗanda an ka sake shi kenan ya sha banza saboda mi saboda turu zambirni ya Allah muna roƙon ka kada turu zambirni Allah ka tona mu turu zambirni asiri yau dai bobawa ya ji kunya don abin da an ka shirya mu arewacin Najeriya bi iznillahi addu'a ba za ta bari ba don haka muna roƙon Allah kuma kar ku manta shekaran jiya gwamnan jihar Sokoto ba mun dade muna kira ne ya je ya kai ziyara ba ga 'yan ta'adda da ake zuwa suka zuwa suna kashe mutane ya kai wa mutane ziyara ya kiya kuma ma yara ne sun ka nuna mai ai ana attacking ne kuma ya ɗauki haka nan da ƙarshe ya gane gaskiya ko bai gane ba to shekaran jiya ya zo giyawa da Allah ya tashi wanke Murtala Bello gwamna na giyawa yana jaji an ka halbe wani don haka mutanen gari sun ka tallabo shi sun ka ce ko kai ma gwamna shi da ka cewa an samu an samu zaman lafiya don Allah Allah ya wanke Murtala Bello ko bai wanke ba to wannan ziyara da gwamna ya kai muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi kuma yayi abin da ya dace kuma haka muka son duk inda an kai wani abu ya tashi ya zo to yanzu kalubalen da gaban gwamna ya dai zo da kai ne ya ga abin da ya faru Katsina ya ga wanda an ka dauki yan civilian GTF an ka ba su motoci an ka ba su mashushuka an ka ba su makamai a hada su da jami'an tsaro to yanzu mai girma gwamna kai dai muka jira in dai da gaske kaka yanzu kai ɗaya muka jira kuma wallahi in kai wannan zamu yi ma addu'a zamu ce ai ma addu'a kuma wallahi in baka yi wannan ba mun yi baran-baran da kai haka zamu yi ta buɗa ma wuta hasar da mun kaga bayan ka wanda ba mu fata haka ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk